wace irin sulhu dawa wai shugaban chadi da wai waye-waye ambasadar Najeriya, wai da waye-waye mutanen Kemarun mun haɗa waye mun yi sulhu ta ina makaryata, ba mu yi sulhu da Chadi ba, ba mu yi sulhu da Kemarun ba, ba mu yi sulhu da Nijar ba, ba mu yi sulhu da Najeriya ba, ba mu yi sulhu da United Nations ba, ba mu yi sulhu da kowa ba, kariya ne kariya ne ba za mu yi ba ina ruwanmu da sulhu ba ga baturen ku na jamuni yanzu haka ya muna rike da shi ba yana ta kuka ta yaushe aka bar 'yan cibo mata waɗanda suke karatun makaranta da muka kama wanda shekau ɗin nan wanda gashi yana magana ɗin nan ya kama yau har wata shida da wani abu mun auratar da su suna gidan mazajensu.